بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تتبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma 30 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 17 ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a darasi na 177 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi al-musmudi kuma tariƙar ubaidullah ibn yahya al-laifi muna magana ne a kundi da yake bayanin hukunce-hukuncen azumi ma'ana kitabu siyam kuma za mu tashi a babi na goma sha bakwai babu ma ja'a fi qada'i ramadana wal kafarat ita babu ma ja'a fi qada'i ramadana babin da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi ramuwar azumin watan ramadan waɗanne abubuwa ne za su faru ga azuminka a ce abin da ya shafi azumanka shine karama in kun lura dama abubuwan da ke samun azumi ko dai a ce ba komai ɗaya kenan ko karama wannan azumin biyu kenan ko kuma karama ke kafara ina fata mun gane wannan da ke ko dai a ce ba komai azumin ma'ana an an ba komai ana nufin ba ramuwa ba ka fara ko kuma a ce ka fara kaɗai za ka yi babu abin na ramuwa kaɗai za ka yi babu ka fara ko kuma a ce a'a za ka yi ramuwa ne kuma ka yi ka fara to a nan malam zai zayyano mana abubuwan da ke sawa a yi ramuwar azumi zai kawo mana bayanin shi sa ya babu ma ja a fi qada'i ramadan babin da ya zo zai bayani ka abin da ya shafi ramuwar azumin watan ramadan ɗaya kenan wal kafarat kuma zai mana magana ka abin da ya shafi kafara ita kuma kafara da nau'ukanta guda biyu akwai kafaratu sughra akwai alkafaratu alkubara idan aka ce alkafaratu suhura shine ka rama wannan azumin guda ɗaya sannan ka ciyar da mutum ɗaya kulura ka ciyar da mutum ɗaya shine alkafaratu asugura ƙarama kafara kuma kan ce alkafaratul kubara shine karama wannan azumin guda ɗaya kuma ka ce da muskina'i 60 idan kira da alkafaratu alkubara to waɗanda abubuwa ne za su faru idan suka faru sai a ce kai yanzu ramuwar azumi kaɗai za ka yi ɗaya wannan abubuwa ne kuma idan suka faru za a ce za ka rama azumin kuma za ka ciyar nawa kenan biyu in ce za ka rama azumin ka ciyar aka yi shiru to kaga ana nufin ka fara ta tsohora ne mana za ka ciyar da mutum ɗaya sannan kuma wanne ne za ka rama azumin kuma za ka ciyar cewa ta mutum sittin kenan alkafaratu Alkubar. isa ya ce babu ma ja'a fi qada'i ramadana wal kafara babi da izo zai bayani kan abin da ya shafi ramuwar azumin watan ramadan kuma zai bayani kan abin da ya shafi kafarori sai ci haddasa ne yahya malikin an zaid bin aslam an akhihi khalid bin aslam أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم قال رحمه الله ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا قال عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يجي معنى عبيد الله ɗaya kenan daga cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laisi shi kuma yahya ibn yahya al-laifi ɗaya ne daga cikin waɗanda suke karatu muwatta a gaban malik ibn anas shi yasa sai ga an ce muwatta din na malik ne amma kafin a kai ga malik din an faɗi mutane biyu an faɗi ubaidullah sai kuma aka faɗi yahya sannan aka faɗi malik ibn anas idan aka sa aka abin da ya sa aka faɗi ubaidullah saboda shi ya biya karatun a gaban malik abin a gaban yahya abin da ya sa aka faɗi yahya saboda shi ya biya a gaban malik qal sai shi ubaidullah ya ce ni yahya Yahaya ibn yahya al-laisi al-masmudi ya karantar da ni shi ubaidullah ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 278 ya ce yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da shi shi yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramain shi kuma ya rasu a shekara ta 179 an zaid bin aslam daga zaidu dan aslam ya rasu shekara ta 136 an akhihi daga dan uwan zaidu shine khalid bin aslam khalid dan aslam mana yanzu dan uwa yana ruwaya a wurin dan uwa kenan kun gane ko dan uwa yana ruwaya a wurin dan uwa isa ga wata sunan zaidu ibn aslam shi kuma wannan khalid ibn aslam kenan duk dai ƴaƴan aslam ne anna umar ibn khattabi yace lalle umar ibn khattab awwalu amirul mu'minin shine farkon wanda aka kira shi da amirul mu'minin domin shi abubakar siddiq an kira shi ne da khalifa inda aka ce khalifa to ana nufin abubakar siddiq kenan sunan shi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da umar ya zo sai ya zama amirul mu'minin domin za a kira umar ba zai kira ba zai wace khalifa ba sai dai a ce khalifatu khalifati rasulullah halifa ne shi na halifan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi to haka tarkibin ya fara tsawo kenan idan Usman ya zo sai zama khalifatu khalifati khalifati rasulullah in Ali bin Abi Talib sai zama khalifatu khalifati khalifati khalifati rasulullah sallallahu alaihi to saboda haka sai aka kira shi da amirul mu'minin sai zama duk wani shugaba na mu'minai ake daga Umar ibn Khattab ake kira shi da Amirul Mu'minin shine farkon wanda aka kira shi da Amirul Mu'minin shi Umar ibn Khattab <clears throat> wani Abu Lu'atul Abu Lu'atul Majusi ya danna mai wuka a masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a sallar asuba kisa ake cewa yayi shahada a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi Umar ibn Khattab a shekara ta 23 bayan hijira umar ibn khattab lokaci yana khalifa aftara zata ta yomi wata rana ya yi buɗe baki aftara za ta yomi fi ramadan wata rana ya yi buɗe baki a watan ramadana wannan buɗe bakin da ya yi fi yaumin zighaim a wani yini da yake akwai hadari sosai kun lura da kyau yinin akwai hadari akwai hazo sosai ne abin nan ya tara ko ina da ina wara'a annahu kada amsa sai Umar ibn Khattab yake ganin ai ya riga ya kai mareci an kai azumi wa gabatu shamsu kuma rana ta faɗi shikenan da ka sai ya buɗe baki da ya buɗe baki fa a rajulun faƙal sai wani mutum ya zo ya ce ya amirul mu'minin ya kai amirul mu'minin tala'ati shamsu rana ta fito shi khalifa ya sha ruwa to tun da khalifa ya sha ruwa faɗa adadin mutanen da suka sha ruwa tare da shi eh kullum da ke ko duba adadin mutanen da suka sha ruwa tare da shi faƙal sai umar ya ce ya sir ramuwar azumi guda abu ne mai sauki insha Allah ta'ala wa ta hadina mun yi ijtihadi mun yi ijtihadi ba da molanka muka yi ba sai da muka tabbatar da rana ta faɗi ashe tabbatar da muka yi mun yi ta kan kuskure kun bayanci wannan da kyau ko kenan me yasa umar ibn khattab zai rama eh saboda ya sha a bisa kuskure ya sha a bisa kuskure ba bisa ganganci ba shi yasa ya ce mun yi ijtihadi ka lura da kyau domin wanda ya ijtihadi ya daidai yana da lada biyu wanda ya hadi ya kuskure yana da lada daya قال مالك رحمه الله سي امام مالك ابن انس الله تعالى ya kara mishi rahama ce yuridu bi qawli abinda Umar yake nufi da fadin sa da ya al khatb yasir al yana nufin ramuwar wannan azumi guda fi ma nura cikin abin da muke zato wallahu alam Allah shine mafi sani wa khiffatu ma'unatihi wa Saukin sa kuwa da rangwaman ya kuli yana cewa na sumu yawman makana <clears throat> <clears throat> za mu azumci yini guda makwafin wannan yinin azumci yini guda makwafin wannan yinin kenan yanzu daga cikin sabubba da ke sawa mutum ya rama azumi ɗaya ba ka fara suhura ba ka fara kubara shi ne mai shi ne ya sha ruwa akan kuskure ya yi buɗe baki a bisa kuskure in ya buɗe baki a bisa ganganci kun gane zai rama azumi ne zai ka fara ne zai yi ka fara jiya an sha ruwa karfe bakwai da minti daya sai yau ladan gari ya hargitse gaba daya gari iduhu sai ladan ya kira sallah karfe shida da minti goma jiya kuma an sha bakwai da minti daya ba a taɓa samun tazarar minti hamsin lokaci guda kun fahimci magana ta da ke ko ba a taba samun minti guda gaba ɗaya ramadana ma ba a samun tazara minti hamsin za ga dududu tazara da ake samu bata kai minti goma ba daga farkon azumi har ƙarshen azumi daga farkon azumi har ƙarshen azumi ba a samun tazarar duk da cewa kuma da minti ɗaiɗai yake sauka ko da minti ɗaiɗai yake hawa to da ladan ya danno kiran sallah karfe shida da minti goma sai wani zai sha ruwa sai ka ce da shi kai karka sha ruwa shida da minti goma jiya kuma bakwai da minti ɗaya maka sha ruwa sai ce ba al'adan ya kira ba shi ina ruwansa kada ka sha ruwa lokacin kiran lokacin shan ruwa bai yi ba sai ce shi fa sai ya sai ya sha ruwa ta sai al'adan ya ce an kira sallah a kuskure jama'a mun kira sallah a kuskure ya za a yi yanzu waye zai ramuwa zai ka fara shi wannan da ya ce zai sha ruwa ka fara zai na son ku lura da kyau ka fara zai don ya sha ruwa ne da ganganci yanzu ladan akan me ya yi kuskure ladan ba zai ce ya yi kuskure kaɗai ba a sallama mashi ya aka yi kuskure dole zai yi bayani ba kawai zai ce ya yi kuskure ne kenan ya wuce ba ya aka yi kuskure kun fahimci magana ta da ke ko ya ce ya ga gari ya yi duhu ne sosai da sosai saboda haka ma bai tsaya duba agogo ba don yana duba agogo ne idan ya yi gari da haske kuma shi daga bacci ya tashi yana tashi daga bacci ne ya san bai yi la'asar ba ya miƙe ya sallar la'asar a guje don yana ganin ma kamar isha ta yi ina fatan kun fahimci waɗannan abubuwa ɗin da kyau ko ya tashi daga bacci ya yi gari ya yi duhu ya sake fitowa waje ya ga gari gaba ɗaya shi yana ganin ma kamar shi ne bai kira sallah ba to sai da ya kira sallah sai aka kar da shi to haka insha Allah ta'ala uzurin shi yawa ko kuma kawai ce ai duba wannan da isa ya ga agogon shi karfe 7 da minti 1 alhalin shida ne da minti 10 kullum da ke ko to a garin yaya sai a ce me yasa ba za ka samu agogo biyu ba kwarai ko sai samu agogo biyu ko uku ta yadda lokaci guda su bashi abin da yake a daidai amma karka ka manta duk kallon agogonka agogonka zai nuna maka abin da ke zuciyarka ne kun gane magana ta da ke agogonka zai nuna maka abin da idan dama a zuciyarka ka kullace cewar yanzu an riga an sha ruwa to idan ka zai nuna maka karfe bakwai ne da wani abu da wuya ka ga tsarawa kullum lada ne su nutsu iya nutsuwa kiran sallah na sahur da kiran sallah na buɗe baki su natsu matuƙar natsuwa domin al'ummar musulmi gaba ɗaya da kiran sallarsu suke ajiye azumi da kiran sallar suke ɗaukan azumi za ga a ka'aba a ka'aba ga rana ga ga mutane nan da kayan buɗe baki a gaba amma ba za su sha ruwa ba sai an kira sallah so shi mutum ya riga ya gama raja inda an kira sallah ya daidai ladan ne yake da lada in ma kuskure ne ladan ne yake da zunubi kun fahimci magana ta da kyau ko sai an jira ladan ya kira sallah saboda haka ladanai lalle ilalla ladanci yana daga cikin manya-manyan ayyuka na musulunci to amma kuma sa yana da karfin gaske wannan bai takaitu ga ramadana kare ba ya shafa ramadana da watan ramadana domin a yanzu nan da muke ciki yanzu ba muna karshen watan juma'a ula ba a duk kwanakin shekara za ga in dai ban da ranar sallah da ranakun da ba azumi za ga akwai masu azumin nafila akwai masu azumin farilla ta bangaren alwashi ko ka fara akwai masu ramuwar azumin ramadana ko ba sai ya ya gaya maka ladan cewar yau muna da ramuwar azumin rahoton ramadana to da a kira sallah na shan ruwa da na ba sai yi wannan ba abin da ake bukata kar mu manta kiran sallah asuba da na magariba yana da alaka da azumi kai tsaye kuma kada mu ɗauki cewar sai a watan ramadana ne kadai ladanai za su kula da lokuta za su kula da lokuta ne a dukkan kwanakin shekara domin duk al'umma azumi suke yi lokacin da wannan yake na nafila lokacin wannan ramuwar ramadana yake yi lokacin wancan maka fara yake yi lokacin wancan alwashi yake yi wancan kaza yake yi wancan kaza yake yi so dai ko kace a ramadana abin yana daɗa karfafa ne saboda dugari ne kun bai ci magana ta da kyau saboda haka idan mutum ya sha ruwa bisa kuskure yana ganin ai hadari ne ko ya sa ko ladani ne ya sha ruwa ya kira sallah ko kuma wani ne ma a gidan rediyo kawai fm ne ko rediyo ne ya je danna kiran sallah karfe shida lokacin sallah bai yi ba ya zo ya janye magana da yayi to lalle ilalla mutane su sani cewa za su rama wannan guda daya ai dan yana basa kuskure ne za ka rama daya kullum da ke ko ai saboda yana kuskure ne a inda ba kuskure ba ne da 61 za ka yi ba Allah ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ba ai saboda aya ce aka ce karama guda daya ai saboda ba a kama ka da kuskuren bane aka ce karama daya inda an kama ka da kuskuren 61 zaka yi da wannan guda ɗayan da kuma 60 na alkafaratu al-kubra saboda ka sai a kiyaye azumi wata ramadana azumi gaba dayansa a nan salon ce a yi wal janna abu wasu yamu junna azumi kuma garkuwa ne saboda sai mu kiyaye da lokacin ɗaukan azumi da lokacin ajiyewa daga cikin abubuwan da ke sawa mutum ya rama azumi shine ya sha azumi bisa kuskure wannan yana sawa ya rama azumi an na عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي ya عنه كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر قال رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر يا رسول كرا تدبيدا شابكي أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر يا رسول كرا تسبع عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه الله يقرا مشيدا كان يقول يا كسانشي ينا تشيوا فتوسى كينان يصوم قضاء رمضان متتابعا yana azumtar azumin ramuwar ramadana ne a jere man aftarahu duk wanda ya aje azumi min maradin saboda rashin lafiya a fi safarin ko saboda halin tafiya duk wanda ya sha azumi saboda wani dalili shar'antacce rashin lafiya ko jinin al'ada ko tafiya ya sha azumi biyu uku hudu to abin da aka fi so shine ya rama su a jere ina fata mun fahimci wannan da ke ko tambaya ka ta fito duk wanda ake bin shi azumin watan ramadana azumi biyu ne ake bin shi ramuwa azumi uku ne ake bin shi ramuwa to abin da aka fi so hudu biyar ne ko nawa ne abin da aka fi so shine ya yi su a jere nan kada ya manta ai can ma a jere suke kun gane ko can ma a jere suke to ya yi su a jere duk da cewar can ma a jere suke zai iya zama kuma ba a jere suke ba zai iya zama a goma farko ne ya sha biyu a goma ta biyu ya sha ɗaya a goma ta uku ya sha biyu kaga ya sha biyar a man ba a jere ba alhamdulillah da ya rama masu a jere qalawa da sani an malikin an ibn shihabin an abdullahi ibn abbasin wa aba huraira talafa fi qada'i ramadan fa qala ahaduhuma yufarriqu baina wa qala al-akharu la yufarriqu baina la adri ayyuhuma qala yufarriqu baina maganan malamai kenan ko qala wa haddathani an malikin an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 anna abdullah ibn abbas lalle abdullah dan abbas turjumanul qur'an ya rasu shekara ta 48 lalle abdullah ibn abbas wa aba da abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani addausi sunan ƙabilar su kenan ƙabilar daus al-yamani mutumin ƙasar yaman yaman tana cikin daɗaɗɗen ƙasashen duniya annabi suleiman alaihissalam a can yayi mulkinsa shine ikilimu saba kullura yanzu birnin saba yana ƙasar Yamani. ne isa ya gaza na ikilimu saba mana yankin birnin saba kenan laqad kana li fi aya abdullahi ibn abbas wa abu huraira da abu huraira abdurrahman ibn safarin ad abu huraira ya rasu shekara ta bakwai bayan hijira abdullahi ibn abbas da abu huraira ikhtalafa sun ƙara ma juna sani fi qada'i ramadana akan abin da ya shafi ramuwar azumin wata ramadan wai shin za a yi shi a jere ne ko za a raba kun bai ci magana ta da ke ko shin ramuwar azumin watan ramadan wanda ake ban shi azumi uku na ramadan shin dole ya yi su a jere ko ko yana da sararin ya raba abdullahi bin abbasin da abu huraira suka kara ma juna sani akan wannan faƙala ahaduhuma sai ɗayansu ya ce yufarriqu baina ya samu ya raba tsakaninsu ya samu ya yi su daban-daban shi wanda ake bi ramuwar azumin watan ramadan wa qalal akharu ɗayan kuma yace la yufarriqu baina ba shi da dama ya raba tsakaninsu ya yi su ne a jere qala shihab sai ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri yace la adari ayyahuma qal ban sani ba a cikin su biyun waye ya yace yufarriqu baina ya samu ya raba tsakaninsu shi dai ibn shihab ya tabbatar da waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu abdullahi bin abbasin da abu huraira ya tabbatar da cewar sun ƙara mu juna sani wani ya ce mai azumin wata ramadana ai dole sai dai ya yi su a jere wani kuma ya ce a'a ya samu ya raba tsakaninsu amma ibn shabi ya ce ya manta cewar waye ya ce ya raba waye kuma ya ce ya yi su a jere amma dai tabbas biyun nan magana tana kuma gare su ne kan haka mun lura da kyau yanzu wannan matsala wacce matsala ce kenan khilafiyya ita matsalar khilafiyya ne ramuwar azumin watan ramadana a yi shi a jere kun lura da kyau ko ko ko a rarraba ya yi kama da me ya yi kama da ramadana ko ko ya yi kama da kafara bannan ya yi kama da kafara kaga kafara a jere ake yinta kafara rantsuwa a jere ake yinta kullum da ke ko kafara rantsuwa a jere ake yinta kafarar ah, azumin wata ramadana a jere ake yinsa da ka akwai azumukan da suke na wajibi a jere ake yin su sai malamai suka ce wannan ma a yi su a jere wasu ma suka ce a ya sha bambam. fadancan wannan ramuwa ne wancan kuma ba ramuwa ba ne wallahu ta'ala kenan yanzu ramuwar azumin watan ramadan mutum ya samu ya yi su a jere ya samu kuma ya rarraba nawa kenan amma wanne ya fi shi ne ya yi su a jere yin su a jere shi ne ya fi domin yin su a jere alkhuruj jini min alkhilaf a kullum ƙa'ida ta malamai shine ka fita daga saɓani tana cikin manya-manyan ƙa'ida kuma za ka ga malamai su za su kaito saɓanin amma za ka ga sun iya ƙoƙari su ga sun fita da shi yanzu wanda ya ce ya halatta ka yi su a rarrabe kun lura da kyau ko wanda ya ce ya halatta ka yi su daban-daban ya yi da cewa ka yi su haɗa azumin ka yayi haka ne amma wanda ya ce dole ka yi su a haɗe in ka rarraba su yana da kaikayi a zuciyarsa kenan akwai wani ɓangare da suke ittifaki shine yin su a jere gaba ɗaya ya fi to kullum idan aka ce an yi saɓani ka lura cewar ya za a ka fita daga saɓanin bayan mutum ya ɗauki saɓanin kuma wata dama ce ne dinga yin abin da ya gana ma ba kullum waɗanda ilimi ya shiga jikinsu za ga suna iya ƙoƙarin fita daga saɓani ne shine al-khuruj min al-khilafi aula kai abin da baka shiga sabani ba yafi ƙa'ida ce da malamai suke amfani da ita قال رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذراه القيء فليس عليه القضاء قال رحمه الله وحدثني عن مالك ya ce malik ibn anas ya karanta da ni wannan an abdullahi an nafi'in daga nafi' maula ibn umara an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar annahu ya yaqul shi abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa kenan ba so ɗaya ba ba so biyu ba ita ce fatawar abdullahi ibn umar man istaqa'a wa huwa sha'ib duk wanda ya kakalo amai yana azim ya janyo amai yana azim. fa alaihi alqada to zai rama wannan azumin guda daya ya zama wajibi akan shi ya rama wannan azumin guda daya in dai shi ya janyo azumin wa man zara'ahu alqai'u amma wanda aman ya rinjaye shi aman ne yafi karfin sa ya fito da kansa fa laysa alaihi alqada'u babu ramuwa a tare da shi kuna ji da ke ko babu ramuwa tare da shi kenan daga cikin abubuwan da ke sawa a rama azumi daya akwai mi a'a akwai ƙaƙalo amai dai ba za ka ce amai kai tsaye ba akwai janyo amai akwai zunguru amai duk mutumin da ya janyo amai da kansa to zai rama wannan guda ɗaya kullum da ke ko duk wanda ya zunguru amai da kansa zai rama azumi guda ɗaya amma duk wanda yana azumi sai kumallo amai ya taso mishi ya je ya haras zai wanke bakinsa ne kawai ya ci gaba da azuminsa sai mu gane bambancin wannan kuma ya shafi mace ya shafi namiji ya iya kokarin shi dai kada wani abu ya makale mishi kada wani abu ya koma shi kenan قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دق يحيى ابن سعيد يحيى ibn sa'id ya rasu shekara ta 144 qadul madina kenan yana cikin manya-manyan alƙalan madina yana cikin malaman malik sosai annahu lalle shi yahya ibn sa'id sami a sa'id ibn musayyib ya ji sa'id ibn musayyib yas'alu an qada'i ramadan yana tambaya dangane da azumin watan ramadan sa'id ibn musayyib ya rasu shekara ta 94 malik ya yi ruwaya daga sa'id ibn musayyib kai tsaye kun shiru bai yi ba domin an haifi malik ne shekara ta 93 bayan hijira ko 94 kenan 93 ne shekarar shi ɗaya da haihuwa kenan sa'id ibn musayyab ya rasu in kuma 94 aka haife shi shekarar da aka haife shekarar ya rasu haka ta kowace fuska ba za ka samu ruwayar malik zuwa ga sa'id ibn musayyib kai tsaye ba kun gane wannan da kyau ko kenan ko da ka ga ya ce qala malikun qala sa'id ibn musayyib akwai wani tsakani sa'id ibn musayyib yana cikin gogaggun malamai na madina asali ma har malamai da yawa sun tafi akan cewa shi ake nufi a hadisin da rasul yake cewa yushaku an yadribu an-nasu akabidil ibl akbadil ibl yushaku an yadribu an-nasu akbadil ibl fala yajiduna ahada min alimil madina lokaci ya kusa da mutane za su yi tafiya ta kanas ta karatu sosai ba za su samu wani ba da ya kai malamin madina to da yawa daga cikin malamai suka ce shine sayyid ibn musayyib da malik ibn anas ya zo da yawa malamai sun tabbatar da wannan hadisi yana magana ne akan zuwan malik ibn anas shi sa za ka ga imamu Sayyidu ya yi wa muwatta tazhir da wannan hadisin guda ɗaya sai ga ya kawo shi a farkon a farko za ga ya ce yushaku an yadriba nasu akbadal ibil fala yajiduna ahada min alimil madina arwahu tirmidhi wa nasa'i za ga sai ake ma muwatta kwalliya da wani hadisi cewa yana nufin malik ibn anas shi kuma shamsuddin zahabi da yake magana kan hadisi din yake cewa duk da malamai da yawa sun ce ma hadisin yana magana ne kan malik ibn anas to kuma zai iya gasgatuwa ga dukkan wani malami na madina kafin a samu malami na madina za a yi tafiya sosai a kowane lokaci daga cikin lokuta na shekara na zamani ko a zamanin da ko a zamanin da can ko a zamanin da ta wuce ko a zamanin yanzu kafin samun malaman madina za a yi tafiya sosai kafin a samu saboda malaman madina malaman duniya ne kafin a sami irinsu ba sosai da sosai saboda mai suka zama malaman duniya za ga malami ya zama gogaggen malami a inda yake zuwan da ya hajji ko umara kuma sai ya zauna a nan kaga sai kaga yanzu malaman madina sun samu ƙari akan wanda suke da shi so tafiyar da malamai suke yi daga duniya zuwa madina da wuya a duniya ka samu wani gari da ake mai irin wannan tafiyar kun bayanci magana ta da ke ko ko da mutum ya yi tafiya ya je ƙasa kaza ya je ƙasa kaza za ka yana ƙoƙarin komawa garinsu ko kuma yi ƙoƙarin ƙarasawa madina ki za daga hatta a yau din nan da muke magana da ku za ku ga manya-manyan malamai da ke ba a haramin madina ko haramin makka za ga wasu su ba 'yan saudiya ba ne asalinsu amma yanzu sun zama 'yan ƙasa amma za ga wasu su ba 'yan madina ba ne ga umar fulata mutumin gombe kun gane magana ta da ke ko umar fulata mutumin gombe ya yi shari'in alfiyatu sayuti a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har yanzu zuriyarsa suna cikin manya-manyan mutane a ƙasar eh mutumin gwamba ne umar Fulata, ma'ana Fulata fulani kenan kun gane ko umar Fulata. karatun shi na sharhu sayo sayyuti har yanzu in ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana bukata za a baka shi ga Muhammad al-Amin Shankiti mutumin muritaniya ne mutumin muritaniya ne mai adwa bayan fi ida'il qur'an bil qur'an amma zuwa yake haji da yi daga baya kaga can ya tare kun fahimci magana ta da ke ku saboda haka za ya yi sauka qur'ani biyu a masallacin manzo Allah sallallahu yana tafsiri za ka ga malaman da ke can ba ƙananan malamai bane dan malamai ne da suke karatu a wurin malaman duniya ko lokacin da ya je za ga malamanmu da suke karatu dattijan malamanmu sai daga suna cewa ƙala shekuna muhammadu al-amin shankiti malaminmu muhammadu al-amin shankiti ya ce kaza ya ce kaza da ga ire-iren waɗannan suna taimakawa sosai da sosai ya zama na malam ya samu nagartaccen karatu malamai sun samu nagartattun karatu sosai da sosai sai da ibn musa yana cikin manya-manyan tabiya hisa ya kiran shi mhm, akhirul mutaqaddimi akhir na al-mutaqaddimi babba ne daga cikin ana mai lakabi da sayyidu tabi'in ana mai lakabi da sayyidu tabi'in shugaban tabi'ai gaba daya sa'idu ibn musayyab ko ibn musayyib ana ma ya'un fataha ana mata kasara sai dai wanne ne shi ya fi so din ya rasu shekara ta 94 bayan hijira annahu sami'a sa'id ibn musayyib yas'alu an qada'i ramadan yas'alu ko yus'alu bi fatahil ya'i ko bi dhammil ya to wannan shine ad-dawt kenan sai a ce bi fatahil ya'i yas'alu ko kuma bi dhammil ya'i yus'alu karanta shi yus'alu auja yafi kullu da ke ko yafi ba ce ka gyara ba ba ce in naka Alu ne ka gyara ba ai bambancin ka kenan da wani zo wurin karatu karanta shi Alu ya fi akan karanta shi yas'alu Alu yana tambaya an ji sa'id ibn musayyib yana tambaya Alu an ji sa'id ibn musayyib ana tambayarsa an qada'i ramadana dangane da ya ake ramuwar azumin watan ramadana fa qala sa'id sai sa'id ya ce to haka yanzu wanda fi kenan yana tambaya ko ana tambayarsa ana tambayarsa bi don ya'i kenan sai sa'id ibn musayyib ya ce ahabbu ilayya ni abin da ya fi kwanta min a rai shine Allah ya farraqa a ramadana kada a raba ramuwar azumin wata ramadana a yi shi a jere ne wa an a yi shi a jere daga fi ma'arsana rusulana tatira kullura ko suna bin juna shine an yi watara a yi su a jere a yi su suna bin juna shi ya fi kaga malik iban anas yana da jaddada mana waccan magana kenan qala yahya qala sa'id qala yahya sami'tu malikan yaqulu fi man farraqa qada'a ramadan falaysa alihi i'ada wa dhalika mujzi'un an wa ahabu ilayya wa ahabu zalika ilayya an yutabi'a malik ibn anas kenan malik ibn anas kenan wato yanzu ana magana ne kan ramuwar azumin watan ramadana daga cikin abubuwan da ke sawa a rama azumin watan ramadana ba tare da an yi kafara ba akwai mai akwai sha da kuskure akwai kuma mutum ya kakalo amai kullum da ke ko sannan kuma in an tashi ramuwar ya za a rama a jere ko daban-daban abin da aka fi so shine a yi su a jere shi sa malik ibn anas ya ce yahya ibn yahya allaisi ya ce ya malikan na ji malik ibn anas yana cewa mana ya halarci karatun kenan fi man farraqa a ramadan dangane da mutumin da ya raba azumin watan ramadan da ake bin sa ramuwar azumin watan ramadan ana bin shi azumi uku da yayi ɗaya yau sai bai yi gobe sai jibi ya yi sai da tsallake kwana ɗaya misali sai dai da ya ba su shi ne fi raka ƙaza a ramadan gane da mutumin da ya rarraba azumin wata ramadan falaisa alihi i'ada ba zai rama ba ba zai sake su ba ba za a ce tun da yanzu ya yi azumin wata ramadan ana bin shi azumi uku kuma da ya tashi azumi uku ɗin ya yi su daban-daban ya je ya sake shi sa ya ce falaisa alaihi i'ada ba za a ce ya sake wannan azumin da ya yi ba wa zalika mujzi'un anhu wannan din da ya yayi wa habu zalika ilayya amma ni abin da ya fi kwanta min a rai an yi ya yayi su a jere ku lura yayi su a jere kaga akwai haddul ijza abin da in kai yayi akwai kuma al-afdaliya wanda aka fi so ina fata mun gane sakon da ake nufi saboda ga mutumin da ya ce maka mana ana bin shi azumin wata ramadana kuma ga yadda ya yi shi sai ka ce ya yi amma ina ma ya yi shi a jere nan gaba ya dinga yin su a jere shi kenan shi kuma wani ya tambaye ka mala ana bin shi azumin wata ramadana guda uku ya zai yi shine kai su a jere kawai kun fahimci magana ta da ke ko قال مالك رحمه الله من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناصيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكان قال مالك رحمه الله من أكل دك وندي يشي ما تكون مجي أو شرب كويشا ما تكون مجي في رمضان أتكين أزم وتر رمضان يشي كويشا تشي كوتشا sahiyan da rafkannuwa ne au nasiyan ko da mantuwa me bambanci mantuwa da rafkannuwa inda kan sun hada ana ya dole ka bambance su suka ce a sahi man idza zakara la ta wan nasi man iza zakara A sahi duk wanda ya rafkannuwa idan an tana mashi bai tunawa ɗaya daga cikin alamun da za a gano wannan rafkan nuwa ce in an tana mashi bai tunawa kun gane ko amma mantuwa in an tana mashi zai tuna duk wanda aka tana mashi ya tuna to wannan ya yi rafkan nuwa ne amma duk wanda a yayi mantuwa ne amma duk wanda aka tana mashi bai tuna ba rafkan yi ba ha gani za ku ce mai subhanallah subhanallah subhanallah ya wuce rafkan nuwa ce ba mantuwa ba ce ya riga ya yi nisa kawai shi yana ganin yadda yake ɗin nan haka abin yake daidai wa daida so kawai dai fa yanzu da kuka matsa ne zo biyu ku to wannan ya yi rafkanuwa kenan kun gane ko amma mantuwa ana tuna mashi sai ya tuna duk wanda ya ci ko ya sha sahiyan da rafkanuwa au nasiyan ko da mantuwa a ramadana kenan au ma kana alaihi min siyamin wajibin alai ko ma dukkan wani azumi da ya zama wajibi a kansa kamar wani azumi kenan kamar bakance kamar kafara siyamu shaharaini mutatabi'aini yana wannan azumin sai ya ci ko ya sha ko ta ci ko ta sha sahiyan da rafkanuwa auna siyan ko da mantuwa qala malik rahimahullah anna alaihi a yomi makana lalle abin da yake wajibi a kansa shine ya rama wani yini daya makofin wannan shine ya rama wani yini daya makofin wannan shine abin da yake wajibi a kansa wace mi abin da ke faruwa a nan shine wanda ya karya azumi da gangan kun da kyau ko abin da yake a kansa shine ya rama wannan guda ɗayan kuma ya yi sittin ya rama guda ɗayan ya yi sittin shi kuma wanda ya sha da mantuwa ko da kuskure ya rama guda ɗaya babu sittin saboda faɗin Allah ta'ala rabbana latu tu'akhidhna in nasina aw akhtana dan ya manta ne aka ce ba zai yi kafara ba sai aka sauke mashi kafara saboda ya manta amma inda da gangan ne to da sai ya rama kuma ya yi kafara kuma kafara alkubara ba a sohora ba ne kafara kubara ya ce da miskini sittin ko kuma ya yi azumin kwana sittin a jiri da yake nan na biyu kuma suka ce ai abin da ya faru shi ne rukuni ne barin ci da barin sha rukuni ne a azumi in babu shi fa babu azumi sawa'un da mantuwa mutum ya sha ko da ganganci ya sha ko da rafkan nuwa ya sha in dai aka sha to babu azumi saboda me saboda shi sha barin sha da barin ci rukuni ne a azumi za ka ce kusa yana cikin ƙashin bayan ma azumin abin da ke gaban ita ce niyya kun gane ko ko ma suke tare shi yasa a mazhabin malikiya lazimi ne mutum ya rama wannan amma wasu malamai suka ce ba wajibi ba ne saboda hadisin da imamu turmizi ya rawaito duk wanda ya ci ko ya sha me larabcin gaban na me ya ci gaba hadisin man nasiya fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu sai suka ce faliyutin masau mahu ai hadisin ya fito ya cika azuminsa mai ma'ana ya cika azuminsa ya ƙaro wani makwafin wannan ai shi ke nan yi ko waje da na jini ce mai fasarar mai ci gaban me larabcin ci gaban masau mahu ya cika azuminsa mai fasarar ya cika azuminsa kenan wannan a cike yake to ya ciko wani kenan kuma ya ci magana da kyau sai dai wannan tafsiri zai zama da'if ta yana zai zama da'if saboda ƙarshen hadisin saboda babu ramuwa a kansa babu kafara Allah ta'ala ya ciyar da shi kaga zai zama wannan fasara na falyutimas saumahu abinda ake nufi shine ya ƙaro wani makofansa fasara za ta zama da'ifiya ku lura fasara da'ifiya akan hadisi da'ifi yanzu ana hukunci ne kan fasarar cewar yutima saumahu fasararsa shine ya ƙaro wani makofansa fasara ba za ta kai labari yadda ya kamata ba ina fata mun fahimci magana ta da ke ko bai kai labari yadda ya kamata ba na ba mu zo kanta ba yi tambayar a yana da zabi yana da zabi in na azumi ne kenan in mutum ya ci ko ya sha da gangan ne yana da zaɓin yin azumi yana da zaɓin ciyarwa asali ma malik ya ce ciyarwa ita tafi ya ma ciyar ita tafi domin wani zai amfana da shi amma ya jahadi azumin nan sittin shi kadai ne zai amfana da shi kullum da ke ko saboda haka ta bangaren dalili inda mutum ya ci ko ya sha kulura ya ci ko ya sha da mantuwa ko da kuskure ba su ya rama ba amma da zai tambaye kamar mai hukuncin mutumin da ya ana azumin ramadana sai ya ci ko ya sha sai ka fahimci bai faru ba zai ka ce zai rama guda in dai ka fahimci bai yi ba sai ka ce to zai rama ne saboda akwai ƙaunin malamai zai rama amma mutum ne zai ci baka malam subhanallah wallahi yanzu ya manta ya ce yanzu ya manta makwarwa ɗaya ce to wannan sai a kiyaye Allah ta'ala ya fi mana babu komai in ya yi sai ka ɗauko wacin cewar ba zai rama ba in bai yi ba sai ka ɗauko batawar zai rama ina fatan kuma yanci yi magana ta da ke ku wannan shi ne za ka natsu ka natsar da mutane kullum kana ɗora mutane a kan iliminka to kai ma karka manta ba rana ɗai ka zama haka ba ka ka kuntu min qablu fa manna Allahu alaikum fa ta yawa so kai za ka ga tsoron Allah ne zai hana ka ka amma shi wani fa tsoron abin da zai hana mishi ya kare shi ne tsoron zai rama shi zai hana mishi ya ce ya sha da ganganci ko ya sha da kuskure قال مالك رحمه الله وحدثني عن مالك <clears throat> عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره أنه قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارات أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنما هي في قراءة أبي بن كعب ثلاث أيام متتابعات قال مالك رحمه الله وأحب إلي أن يصوم أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعات متتابعا قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن حميد بن قيس المكي yau ga ɗaya daga cikin malaman maka kuma sun zama malaman malik don shi malik almadani ne wannan kuma almaki umar bin qais almaki kenan ya zo madina ku lura da ke ko shi malamin ya zo madina ai ba a rawaito malik ibn anas ya yi tafiye tafiyen ilimi ba to ina zai je ina ne ya kai madina a lokacin ko makka ba ta kai madina malamai ba kun lura da ke ko ko makka ba ta kai madina malamai ba a lokacin saboda bayan wafatin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sahabbai nawa ne suka koma makka abdullahi bin abbas daya sai wa adadin sahabban da suka koma makka da zama daga ne adadin musahabban da suka tafi siriya sham kenan da zama daga ne mu'az ibn jabalin abu darda sai wa kuma ya ji magana ta adadin mutanen da suka tafi iraki kufa da zama mutane ne abdullahi bin abba bin mas'udin sewa sai anas ibn malik sewa kun bai ji magana ta da kyau to amma adadin malam sahabbai da suke zaune a madina fa da ba su ba su je ko ina ba abubakar siddiq umar al usman ibn affan abdullahi ibn umar abu huraira aisha radiyallahu anha wannan za ka yi ta lissafawa ne har ya tsinka gaba ɗaya su ƙari ka sake maimaito ya tsinka ka sake maimaito ya tsinka ka sake maimaito su to kuma wannan ƙa'ida ce duk inda sahabbai suke aka ganin karatu yake ko so za ka ga cewar fitar da malik ibn anas bai yi wajen madina ba domin ya je karatu ina zai je ina ya kai madinan karatu ina fatan kun fahimci magana ta da kyau so ya kamata mutum ya fahimci karatu a karatu ba ya fahimci karatu a zafin kai ba wani saboda tsabar adawa shi da malik ne ce to ina malik ɗin yake karatu banda iya madina ya tsaya karatu a uzbillah min shaitan rajim a uzbillah wannan zafin kai ne kawai a karatu faɗa min ina zai je karatu kun fahimci magana ta da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya zauna shekara goma babu tsangwama shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zamanin malik ibn anas bidiya bata zo madina ba bidiya bata shigo madina ba tun daga zamanin manzon sallallahu har zamanin malik ibn anas yana magana ne akan tabbatar da maganar malik ta amalu ahlul madina karɓuwar aikin mutanen madina domin mutanen madina na farko shine manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bayan shi kuma sai sahabban shi da ya raina bayan su sai tabi'ai da da sahabbai suka raina bayan su sai su malik shikenan ina fatan kun bayanci wannan da ke domin malik ibn anas yana cikin kibar na atba'u tabi'in annahu akbarahu lalle shi Humaid ibn Qais al-Makki ya baiwa Malik bayani an annahu qal ya ce kuntu ma'a mujahid na kasance tare da mujahid ibn Jabar mujahid ibn Jabar ɗaya daga cikin gogaggun malaman tafsiri a cikin tabi'ai almajiran Abdullahi ibn Abbas ne sauka 33 yayi ma Qur'ani a gaban Abdullahi ibn Abbas sauka Qur'ani talatin da uku ya yi a gaban abdullahi bin abbas tambaya a nan ita ce ka yi sauka goma sha a gaban malamin ka ta ƙwar'ani ba shi ne sulusi ba sulusun talatin da uku haku ai wa sulusu a sulusu wa sulusu kasir kun lura da ke ko domin ruwaya biyu ce ruwaya ta farko mujahid ibn jabarin ya yi sauka talatin a gaban abdullahi bin abbas sai kuma ga wata ruwayar ya yi sauka uku a gabudan abdullahi bin abbas sai malamai suka ce sauka talatin din nan ta zunzurutun gyara karatun ƙur'ani ne ya ake karanta shi sauka uku kuma ta fassara ce eh ulaika qaumun qad afallahu anhum ya ce ya kasance tare da mujahid ibn jabari ya rasu shekara ta 103 mujahid ibn jabari ya rasu shekara ta 103 duk da malamai sun kara juna sani a shekarar da ya rasu wa huwa yatufu bil bait shi mujahid ibn jabari yana tawafi a ka'aba fajahu insanu fasalahu an siyami ayyamil kafara kafara sai wani mutum ya zo ya tambaye shi dangane da azumin kafara dangane da azumin kafara wacce kafara Mm, ai kafara kafara wacce kafara kafara rantsuwa kun bayyanci magana ta da ke ko ko kuma kafarar azumi wacce kafara maje kafarar rantsuwa ya take fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu imanikum idza halaftum wa kafu aymanukum haka fa abanna famal fa siyamu thalathati ayyam azaman kwana uku sai ba a ce mutatabi'at ba sabanin sauran kafarar zihari shaharai ne mutatabi'ai ne kafarar rantsuwa shaharai ne mutatabi'ai kun gane ko to kafarar rantsuwa abin nan kafarar kisan kai kai afwan kafarar kisan kai shaharai ne mutatabi'ai kafarar zihari shaharaini ne amma kafarar rantsuwa salasata ayyam sai ba a ce mutatabi'an ba sai aka yi shiru ina fatan kun bayyance ni da kyau to yanzu ya take fajahu insanu fas'alu an siyami ayyamil kafara am mutatabi'atin am yaqtawha shin ya samu yi su a jere ko ya samu ya rarraba qala humayd sai Humaid Sheikhu Malik Malam mali sai ya ce fa qultu lahu sai na ce mishi shi wannan mai tambayar na'am ya qatahu in sha'a na'am ya samu ya ya daddatsa in ya ga dama in yana da wannan dama qala mujahid sai mujahid ya ce la ya qatahu ba zai yanke ba zai yanke ba gaba da gabanta kenan gaba da gabanta kenan fa inna fi qira'ati ubay ibn ka'ab domin ita wannan ayar a kirar abdullahi ibn ka'abin salatati ayyamin mutatabi'at zai yi azumin kwana uku ne a jere zai azumin kwana uku a jere kaga kirar ubay ibn ka'abin salatati ayyamin abin nan faman lam yajid fa yamu salatati ayyamin mutatabi'at sa shine in bai samu abin yin kafara ba sai azumin kwana uku a jere to tunda ku har an taba saukar da qur'ani akan haka ayi azumi yayi kafara azumin kwana uku a jere to yayi uku a jere shi yafi ina fata mun fahimci wannan da ke ku ana akwai matsala matsala ta farko mujahid ibn jabari malami ne sosai da sosai yana cikin gogogun malaman tafsiri a cikin tabi'ai na biyu Muhammad ibn Qais al-Makki malami ne gogaggen malami ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma a daidai lokacin da aka yi tambayar sai ya ba da amsa duk daga malamin da ya fi shi da ke ko sai suka ce wannan ya halatta ne wannan ya halatta to shi kuma mujahid ibn jabarin cewar shi ne babba sai ce bai yi ba don waɗannan su fahimci cewar sunanka ɗalibi idan ka faɗi magana malami ba shi da hurumin ya ce wai wai ya ware ka gefe guda ya ce abinda ka faɗa ɗazu bai yi ba kai ne kake da dama in malami yana wurin kai shiru kun yi shiru ko amma in ka faɗi abin da ba daidai ba ba hurin malami ba ne wai ya bar mutane sai sun tashi ya ware ka gefe ya ce maka abin da ka faɗa ba daidai ba ka dawo ka ka sake wannan sai dai idan malami da malami ne a ƙaran abokan juna ne a malinta kun gane magana ta idan abokan juna ne a malinta amma idan kai malami ne a yadda kake amma wannan shine ne malaminka sai ka baɗu ba daidai ba zai ce ba haka ba ne ba tsinka ka yi ba don ku gane me ya tsinka mutum me ba ba tsinka mutum ba idan ana magana karatu karatu ake karewa to wani lokaci sai ga ana cewa malamin bai da haƙuri ina ma a ce ya bari sai a tsinka haka wani duk suna ɗaukar ilimi ne da imaninsu <clears throat> ba suna ɗaukar ilimi ba ne a yadda yake ya faɗa a gaban jama'a to in ba faɗa a gaban jama'a ba ina ina za a faɗa sai jama'a sun ware a ce ai malam wani yana wurin ma ya ji bai ce komai ba kun bai ci magana ta da ke ko sai ta ibnu jabr ya ce a fa ina fi qira'ati ubay ibn ka'ab a qira'ar ubay ibn ka'ab to yanzu ya qira'a ibn ubay ka'ab take qala rahimahullah fa ina fi qira'ati ubay ibn ka'ab thalathati ayyamin mutatabi'at shikenan wani ita ake kira wannan ƙira'a ce daga cikin ƙira'o'in da aka saukar da su ɗaya kenan daga baya kuma aka share su daga baya aka share su ma'ana nasiru tilawa kenan an share hukuncin a wannan lokaci aka share hukuncin a biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi sallallahu ta'ala da sallama yi wa mala'ika jibrilu a watan ramadana na ƙarshe ramadana da manzon sallallahu bai sake wani ramadana ba mun gane ku domin a shine Malaka jibrilu ya nemi annabi sallallahu maimaita qur'ani da aka sauka mai su biyu wanda ke kowane ramadana an sallallahu yana maimaita qur'ani ne sau ɗaya. a gaban mala'ika jibrilu adadin wanda aka saukar sai yi tilawarsa kun gane ko amma a ramadanan ƙarshe na annabi su biyu aka yi ana yin su biyu a ya ji cewar wannan na ramadanan shi na ƙarshe. to wani shi ya kira al-ardatul domin kada dan shi'a ya ce maka ba gashi nan ma a motsan da kuke karantawa ba ubay ibn ka'ab ya ce wa faru salatu ayyamin mutatabi'atin tunda aqidar shi'a shine daman qur'ani an canza shi kuma wanda ya canza shi ne sahabbai sai kuma ya ce maka gashi a muwatta kullum kana zuwa asabar da lahadi <laughs> eh mun gane magana ta da kyau ko eh mana gashi a muwatta an share shi saboda me aka ce saboda Allah ta'ala ya ce manan sakhmin min aw nunsiha kullu ma nasakh min ayatin aw siha ko aw nansaha ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض dama waɗanda ba yadda da annasikh wal mansukh ba su ne shi'a da yahudawa su ne kan gaba a waɗanda ba su yadda da annasikh da al mansukh ba su yahudawa suke ma balu muhammadin ya amara qawmahu yawman wa yanha anhum ghadan me yasa muhammad ne kun ga ba su yi rasulullah ba dan ba su yarda da shi ba yau zai umarci mutanen shi da kaza gobe kuma ya ce musu su bari a ga sana inkari kenan yanzu me matsayin kira'a da aka share ta tana da wani tasiri kaɗan wurin tafsiri wurin bayani isa ga ubay ibn ka'ab yayi amfani da ita wurin fassara waccan salasa ayyam din kun bai ci magana ta da ke ko idan fassara ta zo irin wannan an fassara kaza an fassara kaza to ire irin waɗannan kira'o'i din suna tasirorin bayyana kullum da ke ko ana samun su akan ababin abin nan qala rahimahullah qala malik rahimahullah wa habu ilayya an yakuna ma sama Allah fil qur'ani yusamu mutatabi'an qala malik rahimahullah wa habu ilayya abinda na fi so an yakuna shine ya kasance Masamman sammallahu fil qur'an duk abin da Allah ta'ala ya ambace shi a qur'ani yusamu mutatabi'an shine ay azumin shi a jere tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'adudat ayyaman ma'adudat kun da ke ko fa man kana minkum maridan aw ala safarin fi min ayyamin ukhra to kawai sai ya zama ayyamin mutatabi'at kenan sai ya zama ya yi su a jere waɗannan kwanaki ɗin da zai rama ya yi su a jere tunda shi ma wannan azumin na qada'u ramadan yana cikin abin da Allah ta'ala ya ambata a Qur'ani mun gane ko tunda Malik ibn Anas zai ce abin da na fi so duk azumin da Allah ta'ala ya ambata a Qur'ani ayi shi a jere shikenan to kuma shi ma ramar azumin wata ramadan ayi Allah ta'ala ya ambace shi a Qur'ani mai girma wasu ila malikun وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط من غير أوان حيضتها حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام قال مالك فسئل مالك رحمه الله كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك رحمه الله ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم قال رحمه الله وسئل مالك عن تنبي مالك ابن أنس ابن أنس عن المرأة دنغني دمتشي تصبح صائمة في رمضان da ta wayi gari tana azumin wata ramadana an ɗauki azumi tare da ita ana cikin azumin nan dufa'u daf'atan min damin abiti sai kawai ta yi dufa'u daf'atan sai jini ya dugo mata dugo guda shine daf'atan ismul marra kenan fa'alatan shine wazaninsa dufa'u daf'atan sai jini ya zo mata dugo guda min dami abiti daga jinin al'ada min ghairi awani haidiha ba a lokacin zuwan jinin al'adarta ba sun matantazuru sannan sai ta yi shuru ta saurara hata tumsi har yamma ta yi an tura misila zalik ta sake ganin irin wannan jinin falatara shai'a kuma bata ga komai ba kun gane magana maliku rahimahullah akhar sannan kuma sai ta sake wayewar wani gari daban fatat fa'u daf'atan ukhra sai jinin ya sake zuwa ɗugo guda wahiyar dunal ula yawan shi ma bai kai na farko ba summa yanqati'u zalika anha sannan sai wannan ma ya sake yankewa qabala ayyami qabali haidatiha bi ayyam kafin zuwan kwanakin al'adata da waɗansu lokuta yanzu mai hukuncin wannan ba ana wannan tambayar ba kun lura da ke ko mata suna wannan tambayar sosai duk mutumin da ke karantar da islamiyya ana wannan tambayar in bai tsaya ya yi karatu ba sai ya ba da amsa da imaninsa wato abin da ya sa goji nake yawan maimaita wannan sai ga mutum yana cewa wallahi harka karatu ne ya sa bai je karatu ba harka ɗalibai in ya tafi karatuwa zai kula da ɗalibai ya gwamnati ce mutuwar guzuma ya kwanci uwa kwanci kenan ana fata mun fahimci ne da kyau ko da haka dole ne kana karantarwa ya zama wajibi ka je ke karatu ya zama wajibi fasu ila malikun sai aka tambayi malik dangane da wannan kaifa ya miha wasu lati a yanzu ya za ta yi da azumanta da sallata qala malik sai malik iman anas ya ce zalika damu min alhaida ai wannan jinin da izo mata digo daya yau da ya sake zuwa ma bai kai na farko yawa ba ai jinin al'ada saboda ka fa idza atu idan ta ga wannan digo ɗaya ɗin faltuftir shikenan azumin ta ya kari za ta ci gaba da cin abinci da shan abin sha ko da bai sake zuwa ba wal ta taqdi ma aftarat sai ta lissafa adadin kwanakin da ya zo mata irin wannan sai ta rama su za idza zahaba an haddamu idan jinin ya tafi faltaghtasil wa so sai ta yi wanka ta yi azumi قال مالك رحمه الله قال رحمه الله وسئل أمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال مالك رحمه الله ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي, إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه wasu ila an tambayi malik ibn anas kuna jin sunan babin ku babu ma ja'a fi qada'i ramadan wal kafarat wal kafarat da kafara wasu ila malik an wasu ila kuma an tambayi malik amman aslama dangane da mutumin da ya musulunta fi akhir yawmin min ramadan a can karshen yini na ramadan karshen yini ramadan gaba daya ma'ana yau 29 sai ya musulunta hal alai qada ramadana kulli shin ya zama wajibi ya rama azumin watan ramadana gaba daya kuna ji da ke ko wannan daya kenan aw yajibu alayhi qada al-yawm alladhi aslama fihi ko kuma abin da ya zama wajibi a kansa shine ya rama azumin ranar da ya musulunta tambaya no kenan wacce ce a ciki shin zai rama azumin ramadana ne gaba daya Koko zai rama azumin ranar da ya musulunta faƙal sai malik ya ce laisa alaihi ƙazo ba. abu na farko ba zai rama adadin azumin da ya wuce ba ba zai rama su don allah ta'ala ce ƙulil lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu fa qad madha sunnatul awwali ba za a rama wannan ba ɗaya kenan wa inna ma yasta'nifu siyama fi ma yustaqbal abin sani kawai zai sa yasta'anifu siyam zai fara azumi ne fi ma yustaqbal a kwanakin da za a fuskanta no kenan biyu wa habu ilayya abin da yafi kwanta min a rai na fi tsowa da shi an ya qadu ila yawm allazi aslama fihi ya rama yinin da ya musulunta a ciki ranar da ya musulunta ya rama ta kun lura da kyau ko kenan in ya musulunta sha biyar ga watan ramadan daga azumin 1 zuwa sha hudu ba zai rama shi ba zai fara daga sha shirga ramadana kun gane ko azumin sha biyar ɗin nan in so samu ne ya rama shi mun gane bambancin da kyau mutum ne ya musulunta ranar sha biyar ga watan ramadan muna da azumi na sha biyar in mun kai na yau mun kai goma sha biyar sai ya musulunta bayan la'asar kwaraji da kyau ko to haka yanzu a fatawan malik ibn anas sha hudu da muka yi ba zai rama su ba kun gane wannan da kyau ko sannan daga lokacin da ya musulunta din nan zai ci gaba da da azuminsa ne ba zai ci ba zai sha ba kun gane magana ta da kyau ko gobe azumin gobe na sha shida da shi za a ɗauka kai tsaye to yanzu azumin sha biyar din da ya musulunta bayan la'asar shifa sai mali ya ce in so samu ne ya rama shi ba wajibi ba ina fata mun gano wannan da kyau subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh yau nan za ta yi a ruwan kuma ta yi imana eh, ya ce matar da al'adarta ta zo mata ɗigo ɗaya ta jira ta jira ta jira bai zo ba sai ta yi wanka gobe ta ci gaba da azumi da ci gaba da sallolinta ne abin da za ta yi sai ta dinga cire kwanakin da ya zo mata ɗaya nan su za ta dinga cirewa bayan azumi sai ta rama su subhanakallahumma bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka